Hukumomi a jamhuriyar Nijar sun ce sun gano gawawakin yara ashirin a cikin mutane talatin da hudu da suka rasu a yankurin ƙetare hamadar jamhuriyar Nijar. Jami'an gwamnatin ƙasar sun bayyana cewa suna kisa da zaton cewa mutanen da lamarin ya ritsa da su sun doshi arewa ne da niyyar ƙetarawa zuwa ƙasar Algeria ko kuma nahiyar Turai. Ma'aikatar cikin gida ta Nijar ta bayyana cewa an gano gawawakin ne a ranar Laraba ta kafar talabijin ɗin ƙasar inda ta bayyana cewa tare daga cikin su mata ne da maza biyar da kuma ƙananan yara ashirin kuma duka sun rasu ne a sanadiyar kishin ruwa bayan da masu fara mutanen suka watsar da su a tsakiyar hamada kawai yanzu dai ba tantance ko 'yan asalin wace ƙasa ba ne kuma ƙungiyar kula da 'yan gudun hijira ta ƙasa da ƙasa ta bayyana cewa cewa yawan tafiye-tafiyen zuwa turai daga ƙasashen da ke kudu da hamada da yammacin afirka da tsakiya na ci gaba da ƙaruwa yawan tafiye-tafiyen dai na da alaƙa ne da zuwa neman ayyukan yi kuma na yawan ganin waɗannan masu tafiye-tafiye waɗanda ba tare da ƙananan yara ba suna dosar wannan wurare